وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن أبرك مدى داو وادوغن هنتو دمك تفي موت رمضان أكراتم دمكين للتاف بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار wallafar al'allama muhammad ibn nasir al-sa'di wanda ya mutu shekara ta 1376 bayan hijira Allah ya kansa da rahma yan uwa yau muna sha biyu ga watan zulqa'da hijira na da shekara 1443 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan shida miladiya ta 2022 wannan shine darasinmu na 35 a cikin wannan littafi mai albarka yau za mu tashi alhadisun sani wa talatu hadisi na talatun da biyu malin yake an abi sa'idin al-khudri قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زود صدقة متفق عليه اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالبة والتي تجب فيها الزكاة الحبوب والثمار والمواشي من الأنعام الثلاثة والنقود وما يتفرع عنها من عروض التجارة أما زكاة الحبوب والثمار فإن نص هذا الحديث أن نصابها خمسة أوسق فما دون ذلك لا زكاة فيه والوثق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع ومن بلغت حبوب زرعه أو مفل ثمره هذا المقدار فأكثر فعليه زكاته فيما سقي بمؤونة نصف العشر وفيما سقي بغير مؤونة العشر وأما زكاة المواشي فليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاه ثم في كل خمس شاه إلى خمس وعشرين فتجب فيها بنت لبون بنت مخاض وهي التي تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جزعة لها أربع سنين وفي ست وسبعين بنت لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وأما نصاب البقر الثلاثون فيها تبيع أو تبيعة له سنة وفي أربعين أسنة لها سنتان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وأما نصاب الغنم فأقله أربعون وفيها شاة وفي إحدى وعشرين ومئة شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شاه وما بين الفرضين يقال له وقف أو وقف في المواشي خاصة لا شيء فيه بل هو عفو وأما بقية الحيوانات كالخيل والبغال والحمير وغيرها فليس فيها زكاة إلا إذا أعد للبيع والشراء وأما نصاب النقود من الفضة فأقله خمس أواق والأوقية أربعون درهما فمتى بلغت عنده مئة درهم ففي ربع العشر وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود ويخرج عنه ربع العشر ولا بد في جميعها من تمام الحول إلا الحبوب والثمار فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة وأما مصرفها فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم قال يتشيه an karɓo daga abu sa'idin al-khudri Allah ta'ala ya ƙara masa yadda tarjamarsa ta gabata ya ce ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce laisa fi ma duna khamsi aw suqin min at-tamri sadaqa dabinan da bai kai wusuki biyar ba babu zakka a cikin sa walaysa fi ma duna khamsi awaqin min al-warqi sadaqa azurfa ko zinaran da ba su kai ukiya biyar ba babu zakka a cikinsu walaisa fi ma duna khamsi zaudin sadaka raƙumin da bai kai guda biyar ba babu zakka a ciki hadisin bukhari da muslim wannan hadisun yana kunshe da muhimman fa'idoji guda biyu shi ne ayyana wani kaso na dukiyoyin da ake fidda musu da zakka ma'ana kenan a musulunci ba kowace dukiya ba ce ake fitan mata da zakka don haka duk abin da ya zo a cikin wannan hadisin babu saɓani tsakankanin malamai cewa akwai zakka a cikinsu sannan kuma bayani na biyu iyakance amount ɗin da sai ya kai za a fitar da zakkar ma'ana ba kowace dukiya ba ce ko da jinsinta ana fitan mata da zakka amma idan amount ɗin bai kai ba to shi ma ba za a fitan masa da zakka ba za mu ga kowace dukiya akwai wani miƙdarin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bata wannan miƙdarin yana canjawa da canjawar zamani amma duk abin da zai canja ɗin ana lissafo shi ne akan ita asalin wannan ƙa'idar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bayar za mu je amfani da wasu kalmomi a cikin hadisin ya amfani da ausuk wanda mufratinsa shine alwusku ko kuma alwasku ana faɗarsa bil fathi ko kuma bi waw ce guda biyu ana nufin abin da yake da nauyi amma nan abin da ake nufi ne kwano 60 kamar anan a wurin muka ce kwano 60 ne sa'i shine khamsatu awsuqin shi kuma arba'atu amdad ba shine yake yin sa'i daya ba muddun nabi guda hudu shine yake sa'i daya ko ka san muddun nabi shine wanda kake fitar da zakafin da kai da shi idan babu shi kuma matsakaicin tafin hannu guda nawa guda hudu shine yake yin me eh matsakaicin tafin hannun matsakaicin mutum guda hudu ne yake bada mai muddun nabi daya eh? haka ne muddun nabi daya jamil haka ne mana ya ake yi sannan daga cikin kalmomin da suka zama kamar ma'auni za mu ji ya ambaci awaƙ. Eh, Awak jami'i ne na ukiya. ukiya ana lissafa ta da dirhami guda kaza amma kamar a yau wataƙila lissafi mafi sauƙi shine ka lissafa shi da gram tunda kana magana ne akan az-zahab gwal zinare da azurfa ko to kaga idan ana maganar gram ɗin zinare kana maganar ya kai gram 85 idan kuma kana magana akan gram ɗin azurfa ita kuma sai ta kai 595 an gane duka a cikin wayannan guda biyu iya abin da za a fitar 2.5 ne kaga kai ce ba a so a karba miqdarin karami ne kwarai da karami ne kwarai da dan haka kenan zamu ga a ciki ya ambaci kamar ka ce jinsin abin da ake aunawa ya ambaci dabino amma nan yana nufin alhubub wasima don haka sa abin da ya shafi dawa shinkafa masara alkama duka sun shiga cikin mai wannan attambar ɗin an gane domin auna shi ake yi ko sannan kazalika kuma anan ya ambaci kuma jinsin azhab wal fidda zinare da azurfa da haka kuɗaɗenmu mu duk sun shiga ciki domin ita takardar ba ita ce kuɗin tana wakilta asalin kuɗi, ko Don haka asalinta ake komawa to shi yasa ma wanda yake da'awar cewa babu riba a cikin kuɗaɗe da ake mu'amala da shi to gaba ɗaya kare bai ma fahimci hikimar shari'a ba bai fahimci manufofin shari'a ba ta shari'a ai ma'auni take bayarwa ba za ta zo ta yi ta bayani ba saboda me shi ita shari'a ta al'ummar duniya ce baki ɗaya idan ka ce al'ummatan duniya kowa sai kai mai magana da yaransa ya za a iya sauke littafin Eh, littafin zai zama ba shi da iyaka amma shari'a yadda take ma'auni take bayar sai ta ba da ma'aunin da a duk kowane irin zamani ka zo ko a irin wuri ka zo to idan ka auna zai hau wannan shine yake nuna maka gaskiyar musulunci walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fi ikhtilafan kathira da haka sai Allah ta'ala sai ya baka ma'auni auna da kowace irin al'ada kake da kowane irin gari kake ga ma'aunin in ka auna in ya hau shi kenan shi ne hukuncin shari'a a kansu mun gane wannan don haka shi ya sa magana ce mai rauni da magana ce da babu ilimi a cikinta ka ce a'a duk abin da ya shafi eh, interest eh, da aka samu ko daga banki ko a'a a mu'amalolinmu na yau da kullum a kasuwanni ko a kaza da sauransu ko a gonakin mu inda muke mu'amala da na baka amfanin gona kaza amma na dora maka na ce in ka tashi biya na sai ka ban kaza ka ce wannan duka ai riba ma ba za ta shiga ba a wannan wata magana ce wadda ma kwatota ba bata taso ba ba ta da tushe na makama sannan za mu ga kuma a ciki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ambaci jinsi na gaba shine jinsin zakkar dabbobi a ciki za mu ga ya ambaci kusan sunfi uku abin da ya shafi raƙumi jinsin raƙumi abin da ya shafi jinsin eh, saniya abin da ya shafi jinsin tumakai to shin waɗannan ana nufin iya na gida ko ko za mu kiyasin wanda suke a hukuncinsu da abin a ce mutum zai samu wanda suke ba na gida ba masalan akwai raƙumai wanda suke na dawa idan mutum ya iya mallakarsu suka kai wannan adadin shin ana musu hukunci da waɗannan kamar abin da ya shafi jinsin saniyar dawa bauna da abin da shin za a shigar da ita haka cikin wannan abin da ya shafi jinsin a tumaki ta ambaci tumaki ƙwaba'an awaki su ma sun shigo tare suke tafiya shi za a saka irin su barewa da sauransu za mu zo mu ji insha Allah ta'ala a daki dakin abin nan ɗin. yanzu a dunkula an gane ma'anar hadisin ko to me hadisin yake nufi a fayyace malam ce wannan hadisin ya kunshi bayanin nisabin zakka da kuma dukiyoyin da ake fitan fitan musu da zakka din dukiyoyin da ya wajaba a fitar zakka yace kaga abin da ya shafi kwayoyi hatsi abin da ya shafi hatsi da abin da ya shafi ƴaƴan itatuwa ko nan kaga an ambaci dabino dabino eh, shi ya yake ne kayan ƴaƴan itatuwa ne ko yana jinsin abin ɗayan itatuwa ne kayan marmari ne a lokaci guda kuma kamar wasu al'adun za mu ga a wurinsu ma abinci ne misali na na aisha Allah ji ɗanta da rahma Allah ya ta, tana cewa a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana wata ɗaya ba a ɗora abinci ba aka ce mai ake ci ta ce dabino da ruwa wa ta'amul aswadan dabino da ruwa ballantana ma madina da suke da dabinai kala-kala ko na gaya mana masal ɗin da ake bugawa idan mutum zai zo da da wani abu gurin da wato ana da wannan abu ana cewa ka hamilu tamri ilal madina ai kamar mutum ne ya ce bari ya tsarabar dabino ya kai ta madina in ya je sai ya ɓoye da kansa zai zubar da shi dariya za a yi saboda kai kanka ba za ka san kala kala dabinan da yake garin ɗanye ɗin da busasshe da sauransu shi yasa yana cikin ai alamomin inda annabi zai hijira wani gari ma abocin kala-kalar bishiyin da biyu ko bi ardin zati nakhli yana cikin baiwar da Allah jalla wa ala ya musu to kaga kace shi yana wakiltar wannan amma ta fuskar kuma awo din da ake aunawa anan kuma sai ka fitar da sai kai istinbatin abin da ya shafi kuma hatsi kenan shinkafa dawa masara da duk waɗannan abubuwa gero maiwa wannan abubuwan duk jinsin wannan abu sannan kuma ya ambaci dabbobi su ne almawashi dabbobi wanda suna cikin dabbobin ni'ima an ambaci dabbobin ni'ima ana nufin wannan kaso guda uku ɗin kenan sannan kuma sai ka zo abinda ya shafi eh, zinari azurfa nan kuma sai ka fitar da kuɗaɗe da kuma duk abin da yake iya fita daga wannan wanda ake iya kiransa dukiya wanda an tanade shi ne ko don saye da sayarwa ana wanda ake kasuwanci a cikinsa kuma wanda mazalan zai tanadi filaye shi eh, abin nan ɗinsa ya sai filaye ko ya sai gona sai ya zo ya yanka ta sai samu riba ko kuma a'a ya sai guda ɗaya fili ne amma bayan wani lokaci in ya ji ya samu riba sai ya sayar kaga wannan kasuwanci yake ko kuma wanda misali zai kwashi jakuna da yawa ko dawaki da sauransu ya kai ya sayar ya samu riba Ta ga duka wannan kasuwanci yake ko wanda yake sai da motoci ko wanda yake sai da kaza mana kowace irin da dai dukiya da aka tanada ko da a asalin abin bai zo a cikin abin da za a fitan mai da zakka ba to amma sai ya zama zakkar ta haushi ta fuskar ne ta fuskar kasuwanci ake ko mata da suke tanadar kayan wuya ba don ado ba a'a sai don cewa misali yau ta sai gwal ta sai dan awarwaro na gwal ta sai dan kunne na gwal burinta shine za a zo wani lokaci zai dan hau in ya hau sai ta je ta siyar sai ta zo ta yi wani abun nan da sauransu ma'ana ba kawai mujarradin ado take da shi ba mun gane wannan to kaga wannan kai ka ce wasu wani ma'auni ne kenan aka bayar ko malam ya ce to idan ka ɗauki ɓangaren zakkar hatsi da abin da ya shafi kayan marmari ko amfanin gona amfanin gona afwan ce masa amfanin gona shine mafi dacewa za mu ga hadisin ya faɗi Shi ne inda ya ce sai ta kai wusu ƙibiyar kenan wannan yana nuna idan ba ta kai wannan iyakacin ba to babu zakka a ciki an gane babu zakka a ciki wanda wannan shi ne fatawar jumhurin malamai babu wanda ya saba sai al’imamu abi hanifa shi al'imamu abi hanifa rahimahullahu ta'ala yana ganin amfanin gona fil qalili wal kasir sai an mai sai an fitan mai da abin misali yanzu mutum ya yi noma sai ya samu buhu ɗaya ko buhu biyar masalan buhu ɗaya kwano nawa ne a buhu ɗaya na'am irin katon buhun nan kwano na kwano 60 ne a ciki kwano 60 ne ala ba eh kwano 40 ne to to kwano 40 akwai zakka a cikin sa na me aunu? an ce sa'i ne sa'i 60 sa'an sa'i a wurin shi kwano ko ma'ana sai ya kai mai kwano 60 sai ya kai kwano 60 to a wurin al'imamu abi hanifa a wannan ma za ka fitan mai da zakka amma jimhurin malamai suka ce ba zakka wanda maganar jimhur ɗin ita ta fi dacewa domin ita wannan hadisun yake ƙarfafa an gani ita wannan hadisun yake ƙarfafa to shi ne ya fassara mana mai ake nufi da alwasku ya ce na sa'an bi sa'in sallallahu alaihi wa sallam kenan sai ya zama kenan wannan wannan miqdarin da a a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ya kai kusan kwano 300 fa kenan Allahu akbar kai ka ce shari'ar ba ta so ma ta karba a ce wai ba za a karba ba har sai ka samu kwano 300 mana ƙasa da haka kenan me babu zakka a ce, to a gaba ma akwai abin da zai baka mamaki a wajen abin da ya shafi wancan gram ɗin na na gwal da azurfa sai kaga dan abin da ake karba dan kikun nan sai ka ce da wani dalili wanda yana da abin da zai ba da zakka zai ba da haƙƙin Allah zai hana saboda shaidan yana mai alƙawarin talauci in ya zo tun da ya daɗe bai fitar ba ya lissafa ta shekara ɗaya sai ya gami abin nan ɗin ya yi yawa sai ga kamar in ya fitar zai talauci الشيطان يعيدكم الفقر sai ya fasa sai ya mutu da haƙƙin Allah Allah ya kiyaye to shine malam yace duk wanda amfanin gonarsa ya kai abinda aka ambata ko kuma ƴaƴan itatuwa ƴaƴan amfanin gona da aka aka girbe ya kai wannan iya miqdam da aka ambata zuwa sama sa'i 300 kenan ko sa'i 300 zuwa sama to zai fita musu da zakka yaya zakkar za ta abin nan kawai ƙa'idar da zai ɗauka shi ne idan da ruwan sama ne ya yi wannan noman to zai kasa shi kashi goma ya fitar da kashi ɗaya subhanallah kalil jiddan ɗan kaɗin ne ƙwarai da gaske ka samu kwano ɗari uku nawa ne ɗaya bisa goma na kwano ɗari uku kacal kacal ko subhanallah za ka fitar ba baka san ka fitar ba baka san ka fitar ba to amma idan kuma bar ruwa akai ma'ana ba ba ba ruwan sama bane ya shayar sai a kasa shi kashi ashirin sai a fitar da kaso ɗaya. ko fi ma taqati as ushr wa fi ma suqiya bis-sawani rubu' al-'ushr kaga abin nan din ya dade mai ƙasa saboda jin kai da tausayawa ta shari'a ga wahalhalin da kai shari'a ta san cewa akwai ƴan uwa akwai wanda zaka ajiye na gida a ci akwai wanda zaka tanada domin ka sake nomawa akwai wanda zaka yi alkhairi da shi akwai kaza akwai kaza haƙƙin Allah din dan dan aka dauka aka ci amma wai mutane suna yi wa Allah kunkudu suna cewa zakka da barin malamai ce da sauransu ya su ba an gane wannan to wannan bangaren abin da ya shafi amfanin gona kenan to a wannan gabar bari ne wata tambaya ko in ba da aiki ina maganar abin da ya shafi a kayan miya fa akwai zakka tun yana yin tattasai yana tumatir kasan da yin magana kuɗi ne ana samun ta to za a fitan musu da zarka ko ba su da zarka na mana sai dai ta fuskar cewa kasuwanci ne domin su ba ƴaƴan ba ba a auna su da ta fuskar nauyi kuma sannan ba sa ajiyuwa jami'a wannan kaidin da ta kawo yana da muhimmanci cewa me ake dubawa wurin wannan wannan ka'idar shin ana duba abin da ke ajiyewa ajiwa kenan da shari'a ta maganar hatsi sai maganar hubu wannan ma'anar ita aka rinjayar don haka duk abin da ake iya ajiye shi sawa'un mu muna da shi a nan ko ba mu da shi muna noma shi ba ma noma shi ya hau wannan ma'auni eh? zahiri wannan shi ne zahiri wannan shi ne wanda wannan ita ce magana da azumi ke ta cewa ƙa'ida ce aka bayar a duk inda ka samu kanka kawai sai ka yi amfani da ƙa'idar shi kenan sai ka fitar da haƙƙin Allah to haka na irin abin da ya shafi su salak ko su kabeji kokomba da sauransu shi ma sai dai a fitar masa ta fuskar ne cewa eh, bisa zance mafirin jai kasuwanci ne ake amma ba wai don kasancewa su ne abin nan ba tsayi to sai abin da ya shafi zakar dabbobi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu zakka a ƙasa da raƙumi biyar khamsin min al'ibal an ce azaudu wannan lafazi ne wanda ba shi da haka kalmar take zuwa ba ta da jam'i ba ta da mufrad daga jinsinta kuma ba a amfani da shi sai a cikin jinsin raƙumi kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara ta sama saboda me shine mafi girma to shine malam yace kenan idan raƙumi in kana kiwon raƙumi har ya kai guda biyar kawai iyafa abin nan ɗaya zaka ɗauka ka bayar me eh akuya guda ɗaya tal kan da Allah ba ku ganin karancin abin da ake karba raƙumi biyar amma aka ce ba da akuya guda ɗaya tal guda ɗaya tal don haka idan suka daɗa tuwa sai ka daɗa akuya ɗaya in suka daɗa tuwa sai ka daɗa akuya ɗaya har sai raƙumin ya kai ashirin da biyar idan ya kai ashirin da biyar to anan za ka ba da abin da malamai suke kira bintu makhab bintu makhab ita ce mai raƙumar da ta cika shekara shekara ta ɗaya ita ce ibnatu makhab suna cewa ibnatu makhab ko su ce bintu makhab suna cewa saboda kamar babata ta jima da gama bikinta ba wani abu makamancin haka ba ta da nisa da bikinta kaga dai shi ma tana da bakin guda ashirin da biyar ɗauki wannan ƴar ƙaramar ta bayar shi ma baka san ta bayar ba ko idan kuma adadinsu ya kai talatin da shida to za a ba da wadda ake kira bintu labun bintu labun ita ce wadda ta yi shekara biyu idan suka kai arba'in za a ba da wadda ake kira hiffa shiƙa kuma ita ce wadda ai shekara uku ce guda talatin fa amma iya wannan adadin idan suka kai sittin da ɗaya za a bada wadda ake kira jaza'a ita ce ai shekara hudu raƙumi ɗan shekara hudu adadin fa sittin da ɗaya fa idan suka kai saba'in da shida to za a ba da bintu labun guda biyu bintu labun a baya ita ce aka ce min eh yan shekara biyu yan shekara biyu ta ɗauki guda biyu kawai a baya idan suka kai casa'in da ɗaya za a ba da shiƙa guda biyu wacce ce shiƙa yan shekara ha yan shekara nawa uku yami yan shekara uku za a ba da su guda biyu idan suka kai ɗari da ashirin to a nan sai ka fara lissafi a kowace arba'in za ka fitar da bintu labun guda ɗaya idan ta kai kuma a kowace hamsin kowane raƙumi hamsin za ka fitar da mai hiƙa guda ɗaya shi kenan fa lissafin a raƙumi idan saniya ce shi ne cewa an ba nisabul baƙar to ita kuma ba a fidda zarkar saniya har sai ta kai guda talatin ma'ana idan aka samu ashirin da tara babu zakka a cikin kai Allah Allah ne to idan ta kai talatin za a ba da wadda ake kira tabi'a ko kuma tabi'a ita ce mai samiyar da shekara ta ɗaya an ambace da tabi'a saboda duk inda uwarta ta yi za ka ga tana bunta, ana bunta haka ba ta kai wayan da za ta yi yawo ita kaɗai ba idan kuma shanun suka kai guda arba'in to za a ba da wadda ake kira musinna musinna ita ce wadda sani da ta shekara biyu sannan idan suka kai talatin ƙa'idar shi ne za a ba da tabiya guda ɗaya wannan ya shekara ɗayan ko haka na a kowane shanu guda arba'in za a bada musinna wadda ta shekara biyu to haka lissafin zai suka ce wannan dangane da shanu kenan dangane da tumakai kuma to har lissafin sai ya kai tumaki guda arba'in ma'ana ƙasa da haka babu zakka a cikinsu idan aka samu tinkiya arba'in to to akuya ɗaya kawai za a bayar idan suka kai ɗari da da ɗaya, to za a ba da ne akuyoyi guda biyu idan suka kai ɗari biyu da ɗaya, za a ba da akuyoyi uku to haka kuma sai ka lissafa a kowace ɗari za ka ba da akuya ɗaya to a wani zubin ana samu nan gashi ta kai miqdarin misali ta kai arba'in. amma sai bata kai bata karasa ba sai ta a akan arba'in. bata kai kuma tamanin ba misali ta kai hamsin, ko sittin, ko saba'in, ko saba'in da tara. to kaga dai a can waccan arba'in din akwai me akwai shatun ko to wannan abin da me ya karu shi ake kira alwaqsu alwaqsu an gane Shi ne amount ɗin da yake tsakankanin farali guda biyu ya bar wanta ma bai kai na biyun ba babu komai a kansa shari'a ta ɗauke kai ga ma'abocin dukiya ya riƙe kayansa ba za ta karɓa ba an gane shi to amma malamai suka ce shi wannan waƙus ɗin ana amfani da shi ne kawai a abin da ya shafi mai abin da ya shafi dabbobi eh a iya abin da ya shafi dabbobi to wannan babu wani komai a kai a rangwame ne babu wata matsala mun gane to kamar yadda ka samu waqf anan a cikin ibil ma za ka samu waqf a cikin bakar ma za ka samu waqf to babu komai a kansa shari'a ta ɗauke to shi ne malam ya ce amma abin da ya shafi ragowar dabbobi ma'ana banda wayannan dabbobin na ni'ima wanda ya halatta a yi hadaya da su ko kuma a yi layya da su a wurin jimhurin malamai akwai fatawoyi na malamai da suke ganin cewa a'a ana ilhaƙin ragowar wayancan dabbobin amma jimhurin malamai ba sa ganin wannan tunda suna ganin aslan wayannan ai ba baka rayuwa da su shin zai yiwu ma a ce har misali ka tara wannan sun kai wannan adadin sun zama abin nan wataƙila wannan abin nazari ne to don haka sai suka ce abin da ya shafi ragowar dabbobi kamar dawakai kamar alfadarai kamar jakuna da abin da ya kama da su haka to wannan babu zakka a cikinsu sai fa'idan idan dama ka dai su ne don saye da sayarwa to a nan gurin abin da kake na cinikayya na saye da sayarwa shi kenan sai wannan ya shiga ko to ina magana su ji da sauransu su ma duka ko duka inda ana yin kasuwanci da su sai a kalla ta ɓangaren kasuwanci ne ko eh me aka samu a nan gurin sai a yi lissafin nisabin sai a fitar da abin da yake ciki na malam ya ce amma dangane da abin da ya shafi a kuɗaɗe wanda za mu ga asalinsu azurfa ce da gwal ya ce to nan an ba da awo na ukiya shi a cikin hadisin ya kira awak wanda muka ce mafi dacewa yanzu sai kawai ka kalle shi da gram o ka kalla asalin shi az-zahab wal fidda din kenan idan kana da zahab din kana da gold din sai ya kai wannan gram din idan kuma bai kai wannan haka na idan fidda din sai ta kai wannan gram din to idan kuma ruwan kuɗi ne da kai sai ka kalli jinsin kudin kowane kuɗi bai hasabihi don wani kuɗin ya fi wani daraja za mu ga ai a naira a yau nisabin zakar bai kulle miliyan uku ba o nawa ne tahdidan na miliyan biyu da dubu ɗari da casa'in da tara o da ne da wajen ɗari takwas da arba'in a yanayin darajar abin nan ɗinmu to kuma ya danganta tun da abin nan ɗin tana faɗuwa ko kuma sai daraja ana idan sai daraja sai ya zamto abin nan din ya ragu in kuma ta faɗi kaga wannan din zai zai hau to malam ya ce eh, wannan lissafin din na san ba za mu gane shi ba dirhami arba'in a yi mutuwa ya dawo wannan duk ba za mu gane shi to a nan gurin shi ma a haka rubu'ul ushir wallahi amount din ɗan ƙalilan ne rubu'ul ushir wato rubuwar ushir kamar ka ce misali ɗayan hudun ushiri ka kasa dukiyar goma sai ka ɗauka so ɗaya sai ka fasa shi gida hudu sai ka ɗauka so ɗaya ka baya kalilun jiddan ko haka ne shi ma ɗan ƙanƙani ne kamar ba a so a karba subhanallah to shi yasa malin sai ya ce duk abin da misali eh, asalinsa yake iya komawa ga ga gwal ko azurfa wanda ake yin kasuwanci da shi to wannan shi ma akwai zakka a ciki haka na duk abin da kuma a'a ba ba azurfa bace ba gwal bane amma dukiya ce za a iya kiranta mal dukiya wanda an tanade shi ne don saye da sayarwa to wannan wanda ake so a samu riba a kansa to wannan ne shi ma akwai zakka kaga anan duk misali wanda ya dan tanadi dan filinsa yana so in Allah ya bashi dama ya gina ya zauna akwai zakka ciki watakila ya saye shi dubu sittin yanzu kuma za a sai watakila yanzu za a saye shi misali miliyan biyar akwai zakka a ciki tunda dai lam nu'iddahu lil bai'i wash shira wala lit tijara dan haka kaga bai shigo ciki ba kenan to amma inda in ya canja tunani fa ya ga cewa an samu riba kamata ya koma ya kasuwancin eh al ya yaduru ma illati wujudan wa adaman shikenan tunda an samu wannan sababin shikenan ya koma ya dauki wannan hukuncin <coughs> to amma duka wannan abin da aka ambata malam yace akwai ka'ida sai dukiyar ta shekara in banda abin da ya shafi amfanin gona shine kawai alqur'ani ya istisna'in yace wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙin sa ranar mala ranar da aka girbe Allahu akbar wallahi idan da zamu dauki tsarin musulunci yadda yake kokarin ya fatattaki fatara da yunwa wallahi da ba mu samu kanmu a halin da muke ciki matsalar mu rashin tsari ba daidai ba ne ka ce ba a fitar da zakka masu fitarwa suna yi amma inda kalal ɗin yake shin ana fitar da ita yadda ya dace to a shi shine kuma ake buƙatar a bincika wataƙila da za a samu wani body wanda zai ba abin yadda ya dace kuma a ba shi haɗin kai sannan shi ma in ya tashi ɗin kada ya san kai ya bayar yadda shari'a ta ce wallahi zai magance mana matsalolinmu da yawa zai magance wannan matsalolin mu da yau to matsalar abin ne muka watsar kowa yana so yayi abin sa yadda ya tsara wa kansa dan haka shi wani ma in ya tashi fidda zakkar ba wai yana kallon mabukatan bane ba yana kallon hukuncin Allah din bane a'a yana kallon a'a shi kawai bukatar sa yake kallo dan haka sai ya ce maka shi ba zai fitar da zakkar sa ba sai a goman karshe ta ba. yana kallon falalar da shi zai samu a gefe guda kuma baya la'akari da waɗanda fatara da yunwa take kashe su wanda baya la'akari da irin laifuffukan da suke karuwa sanadiyar fatara da yunwa da haura gidajen mutane wanda da ya kalli wancan abin wataƙila da sai Allah ya bashi falalar da ma ba lallai ya same ta a goman ƙarshen mu eh mana anan zaka samu tasirin yi dan Allah da a ce muna da cikakken ilimin da zamu gane tasirin shine Kwaliti ɗin yadda sanda zuciya irin kwaliti din da zuciyarka ta samu lokacin da ta fitar din shine mafi muhimmanci ba wai darajar lokaci ba ko a inda kake an gane mana me makasudin da ya yasa kaga ya dace ka fitar da wannan haƙƙin bayan kasancewarsa wani farali ne da Allah ya sa wataƙila kawai ya kalli irin tsananin buƙatar da mutane suke ciki sai zuciyarsa ta rankwafa sai ya daidai da ah to ai dama akwai haƙƙin Allah sai ya ɗauka ya je ya bayar wallahi sai ka samu ladan da idan ba ka halarto wannan ba a goman ƙarshe ko a ashhurul hurum ko a kaza ko a kaza sai ka ga ba lalle ka ba lalle ka same shi wannan shine ma'anar li yabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarrabe ku ya ga waye zai fi kyautata aiki a zai fi kyautata aiki to malam yace waɗannan wannan zakka da aka ambata jinsin kuɗi kaza jinsin kuɗi kaza za a fitan mai da zakka amma sai shari'a ta yi da baibayi cewa akwai jinsi guda takwas akwai mutane kala takwas su za a ɗauki wannan zakkar a basu su za a ɗauki wannan zakkar a <laughs> bari ka ji ko kana ciki <laughs> wasu za ka ga suna mutu wai wani ai zakka ba ta halatta a gare shi ba wani zakka ai yanzu kusan aglabiyar mutane zakka ta halatta a gare su shari'ar Allah ta ce in ka koma suratu at-tauba Allah jalla wa ala yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ka dai zakka halarce a bada ita ga fakirai da miskinai da masu tattara zakkar wanda suke aiki domin su hada zakkar da waɗanda ake ƙoƙarin a rarrashi zukatansu da waɗanda ba shi ya yi musu katutu afon da waɗanda bauta take wuyansu da waɗanda ba shi ya yi musu katutu da waɗanda suke ‘yan tafarki ɗan ɗaukaka tafarkin Allah da waɗanda suke ‘yan tafarki matafiya Allah jallawa ala ƙarshe ya ce wannan fafarali ne kaso ne da Allah ya kasa ya bayar mana in kai mai dukiyar ka hana ka sani fa Allah ya riga ya bawa mai dukiyar in ka hana a can za ka bayani kamar yadda gado waɗanda suke so su cinye gado shi gadon nan fa ba alƙali ne yake raba shi ba Allah ne ya raba ka ya bayar Allah ya kalli wanda suka cancanta a basu gado ya raba ya bayar kawai shi abin da alƙali yake yi ko babba a cikin family shine ya isar da rabon ga ma'abucinsa shi yasa hadisi yace alhiqul fara'ida bi ahliha ku riskar da gado ga ma'abotan su fama baqiya fali aula zakar abinda yayi saura kuma anan sai a zo magana asibci wanda yafi cancanta namiji dan haka raban an riga an raba an bayar to kazalika ita ma Zakar. mu dawo mu danyi dan dauraya akan wayannan malamai sun tattauna meye bambanci tsakanin fakiri da miskini mabukaci a faqir min al abin tausayi ba shi da komai miskin abin tausayi ba shi da komai sun taɓa kokarin su iyakance su ce a wanda yake da abincin yini wanda a'a ba shi da ma complete abincin yini ɗin, a'a wanda yake da abincin kwana uku to amma sayyidina abdullahi Ɗan abbas habrul umma wa turjumanul qur'an ya bada wata ƙa'ida bainal fakiri wal miskin ya ce faƙir shi ne wanda mabuƙaci ne amma ba zai iya tambaya ba zai tambaya ba duk wahala sai dai ka ga alamu ka ba shi amma miskini kuma shi ne wanda idan ne, idan gumu ta gumu zai tambaya bawan Allah to tambayar laifi ce <laughs> amma me ya fi a tambaya ko kada a tambaya rashin tambayar shi ya fi amma idan akwai buƙatar a tambaya ɗin ya halatta a tambaya shi ya sama ma ga a shari'a sai ta kulle ta kuntata kofar tambaya kofar bara ce cewa bara bai halatta ba sai ga ɗayan mutane uku da wanne da wanne mun karanta hadisun aryazu falihi hadisun bukari da musulmi an mance shi mutum uku waɗanda ya halatta su abin nan su yi bara na ɗaya wanda gobara ta cinye dukiyarsa na matafi guzunsa ya yanki wanda ba shi ya mai kaji to waccan wurin matsalar gobarar nan ai gobarar ba akwai ta zamani ba kawai sai ta wuta ba gobarar kala-kala ce ko wanda yake da albashi amma an ta yanke kudin a yanki na kaza a yanki na kaza don haka kafin abin ya zo kansa ai ta ma gobara ce wa ko ba gobara ba ce Allah ya kyauta Allah ya kyauta ko abun asalin da zai isa ba da to anan za ka gane cewa eh, lallai wato lallai dole ne a samar da wani institution kuma muna da shi ba babu ba to sai dai kawai yanayin aikin yadda yake aiki muna da gidan zakka muna da tausi da sauransu kuma suna yin kokari irin nasu amma abu ne sabgaci da take bukata a karfafeta ta mawadata su karfafe ta sannan gwamnati ita ma a ɓangaranta ita ma ta ɗauko wani abu ta zuba a yi kyakkyawan tsari mai ƙarfi a cire son zuciya a nemi amintattu a ga yanayin yadda za a yayi wa mutane damu wannan dangane da alfaqir da almiskin kenan ko to sannan sai al'amilina alaiha shine kamar wanda ake ce mai sa'i wanda ake aikensa ya tattara abin nan a nan wurin sai ka ce kamar ma'aikatan gidan zakka waɗanda su aikinsu shi ne su tara zakkar su sa ta a rekod misali wane ya bayar su rubuta ko su sanya a cikin system computer su shigar da shi ko na makamanci haka suna ɗaukan figures ɗin duka duka nan al'amilu na alaiha ne da waɗanda za a tura su yi takakkiya su tafi garuruwa su je su karɓo da waɗanda a'a misali watakila transfer ce za a yi ta kuɗi ta account ɗinsu ko na makamancin haka duk waɗanda dai suke wata hidimtawa wurin tattara zakar da kare misali lambobi na adadin abin da aka samu na zakar da inda aka karɓa duka wannan al'amiluna alaiha ne al'amiluna alaiha ne su ma ya kamata a ba su zakka wani abu wanda yake tsoratarwa yake jan hankali a cikin karanta hadithu mu'az da annabi sallam ya tura shi Eh, yaman ya ce masa ya je musu da mun karanta shi a baya daga cin abin da ya ce ya gaya musu farlancin zaska ya ce masa idan har ka je ka isa musu da saƙon zaska kuma suka yi maka ɗa'a ya ce ta iya kawa kara'ima amwali ka kiyayi karɓar mafi tsadar dukiyarsu Don Allah irin wannan adalcin banda a cikin musulunci ka taɓa jin ta mafi tsadar dukiya ka bar misali yanzu ka zo za ka karɓi zakka ka kalli uwar garki ka ce a waccan nake so waccan za ka bani ka kalli wani ƙosasshen abin nan ƙosasshen ɗan maraƙi ka ce wancan nake so in ka tashi ka zaɓi wani annabi sallallahu alaihi wasallam kuskura kai haka fa iyyaka wa kara'ima amwali a ƙarshen hadisin sai ya nuna cewa zalunci ne yin haka yace ka kiyaye ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta ma'ana karɓar mafi tsadar dukiyar zalunci ma'ana kada ka je kai gaban kanka dan an sa ka me mai tara zakka ko mai kaza mai sauransu ka kawo ka ci a wannan nawa ne wannan kuma shine naku babu wannan hululi ne haramun ne rashawa ce hanci ne haramun ne Allah ya tsine wanda ya karɓi wannan babu maganar kai aiki domin an ɗauke ka kai ma'aikaci ne ana baka albashi kuma akan wannan aikin wani ya ɗauko wata kyauta ya baka in ma kana karɓa ka dena ko da ka kira shi da wani suna daban wacin cin hanci da rashawa ba sunaye ba sa canja haƙiƙanin hukuncin Allah hadaya da ummali hulul duk kyautar da ma'aikata suke karɓa matsawar suna da wani sanannen albashi ko wani allowance da ake ba su to haramun ne su karba a cikin wannan aiki haramun haramun haramun haramun da ittifaqin malaman musulunci to a ciki dangane da wanda ya shafi almu'allafati qulubihi almu'allafati qulubuhum wadanda ake kokarin arrashi zukatansu malamai sun kasa su kashi biyu malamin sa ai mana hakuri mu kammala wannan in ba haka ba za mu kwana a daji ko ai mun kusa kawai yan ta'liqi ne insha Allah yace saura mun ce uku almu'allafatu qulubuhum wanda ake rarrashin zuciyarsu ko dai malamai suka ce ko dai su zama musulmai ne ko su zama kafirai sai suka ce kafiran kashi biyu ne waɗanda misali ake ba su a ɗauki kyauta a ba su burin shi ne ko a gizu zukatan su musulunci ya rasa a ba su ko kuma a'a ba a da burin su musulunta amma ana musu haka ne dan a dakushe gabar da suke wa musulunci idan akwai bukata haka ya kamata kalli wani kyawu irin na musulunci wa yake maka musulunci dan kana musulmi kwato ta musulunci ya kulle maka kofar ta'amuli da wanda ba musulmi ba babu wannan provision din a musulunci a'a so ake ma kai mu'amala da shi amma kai kaffa kaffa da aqidarka nuna masa kyawun kai taka aqidar domin me ya karba wannan dangane da abin da ya shafi kafirai kenan an gane wannan to sai dangane da abin da ya shafi musulmai din malamai sun kasa su kashi biyu da waɗanda sun musulunta amma suna da raunin imani don haka a ɗauki dukiya ko wata kyauta a basu burin shi ne mai don a ƙarfafe su su ji daɗi kamar irin kyautar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yawa al'akara ɗan habis da uyaina dan hisin wasu kuma suna cewa uyaina dan badr manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauki mamako dukiya ya basu, saboda su ci gaba da yin musulunci eh an gane ko mun ji labarin da malamin mu Allah ya ji kansa ya bayar ko na wani limami ko da yake hana ai wa'azi aka je aka gaishe shi aka yi mai hadiya aka yi wane ne mm. ya tashi yake to daga yau za a fara wannan wa'azi da haka ku zo ku kai wa'azi mutane suna buƙatar ɗan ƙanƙanin abu za ka bayar kuma sai ka su zukatansu to me yasa muke yin tauri muke kasa gane wannan hikimar akwai waɗanda shi ko musulmai ne kuma sun samu kashi na biyu kenan sun samu cikakken imani to amma suna da nauyi a kansu ko da su akan kansu mawadata ne idan ka ba su za su taimaka wanda yake bayan su su ma ɗauki ka ba su wanda kamar irin kyautar da ma'aiki sallallahu alaihi sallam ya wa sayyidina adiyu dan hatim shi yasa malaman tarihi suka ambata suka ce a lokacin sayyidina abubakar as-siddiq sayyidina adiyu dan hatim mun san tarihin babansa babansa yana da bala'in kyauta a lokacin jahiliya har ake buga misali da mai kyauta za a ce kai wani kyautarsa ta kai ta hatimu fa'i to shi ne babansa to shi sayyidina adiyu ya gaji wannan girman a wurin mahaifi don haka akwai jama'a a ƙarƙashinsa da ya zo ya musulunta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kula da shi ya ba shi kyauta da ya zo lokacin na abubakar ya kawo zakkar mutanensa kusan ana maganar raƙuni guda ɗari uku kaga mawadata ne sayidina abubakar rabu yallahu anu ya ɗauki mai raƙumi guda ɗari ya bashi don ya tabbatar da irin abin da manzan Allah su musulmi da in an bashi su suna da tsoron Allah ba sai an ce a wannan jika ba mutane mutane suke ba ko mu ne dai Allah shirye mu Allah ya ganar da mu Allah shirye mu sannan wannan wa firriqabi wa firriqabi da kuma waɗanda bauta take wuyansu jimhurin malamai sun tafi a nan abin abinda ake nufi da su su ne almukatabun mun san akwai mukatabi irin wanda ubangidan bawa ne a wurin ubangidansa sai ya sa masa wani amount sai ya ce ka kawo miliyan kaza idan ka kawo ka zama da yana ta faɗi tashi don ya tara wannan to musulunci yana so ya samo da mutane yanci wannan bautar ba shi ya zo da ita ba ya zo ya tara ana yi shi ya gyara ta ne ya sanya ta yadda mutum zai samu kansa mun gane don haka irin waɗannan su ma idan akwai dukiyar zakka za a iya ɗauka a bashi an ce ya kawo miliyan ɗaya an ce ya kawo kaza za mu tambaye shi mu ce nawa ne da kai ya ce to yanzu ina da ɗari da hamsin ko ina da ɗari biyu sai a ɗauki cikin sai a bashi a ce je ka kai ka samu yanci amma al'imamu malik rahmatullahi alai da al'imamu ahmad da ishaq ibn rahuya kuma wannan ita ce fatawar ah, al-hassan ibn abi al-hassan albasari su suna ganin a'a abinda ake nufi da abinda ake nufi da da wannan arriqab ana nufin me ake nufi da subhanallah kaulin ya ya cakuɗe mun kaulin farko da muka faɗa shine muka ce shine kaulin jumhurin malamai ko sa'id ibn jubair haka ya tafi akai ibrahim an-nakhai al-imam az-zuhri al-imam al al-imam shafi'i duk fatawarsu kenan an gane amma na'am su wannan nabiyun ana nufin cewa a'a akwai bauta a tare da su ana nufin a dauki wannan dukiyar a basu wanda wannan ita ce fatawar ma al-imam malik ita ce fatawar al Malik ma'ana yayi muwafaqa da al-Imam Hassan al rahmatullahi alayhi cewa a'a ba wai ana nufin a basu ba dan su je su yanta kansu a'a a ɗauka a basu ai su ma mabukata ne mun gani wal gharimin to wannan al gharimuna wanda bashi yayi musu katutu duka malamai kusan kalmar su ta yi ittifaqi akan cewa ana nufin wanda bashin amma da ya ce abin da ya yi na halaliya ne ba wanda misali ba shi ba ne na caca kenan a wurinsu Allah sauke Allah kiyaye mana abin a ce an biyo shi bashi mai ɗumbin yawa sawa'un bashin na banki ne ko na mutane ne ko na kaza ne amma ta'asa yake yi da wannan dukiya wannan idan muka samu zakka ba za mu ba za mu karfafe shi ba ba za mu ɗauka mu bashi ba an gane ba za mu karfafe shi ba ba za mu ɗauka mu bashi ba shi yasa duka suke kaidi su ce fi ghairi ma'siyatillah wanda ba a cikin saban Allah suka ce ba laifi bane koda shi mawadaci ne amma saboda kokarin raba rigima da taimakawa mutane ta kai cewa sa duk an rike yana cikin bashi yana da dukiyar amma ba ta hannunsa bai sani ba gobe za a bashi jibi za a bashi shi ma irin wannan a dauka a bashi kamar wanda yake islahu zatil bayt zaka ga akwai wanda za in ya ga ana rigima ana bin wani bashi sai ya bada hakuri sai da Allah zan biya ku kyale shi saboda ya san wancan din dole sai ta sa ya to wataƙila yau da gobe kuma ta sa shi ma bashin yanzu ya mai nauyi to irin wannan shi ma sai a ƙarfafe shi sai a bashi ibnu sabili kuma dan tafarki wannan asali ne cikin duk wanda tafiya ta kama shi amma shi ma a nan jumhurin malamai suna ƙayyade ta da tafiya ta ta halaliya ba ta saɓan Allah ba ba wanda zai yi takakkiya ba misali ya tafi wani gari ko wata ƙasa don saƙon Allah ko don shaye-shaye ko don kaza ko don kaza a irin wannan da an ga alama sai a ce a'a wannan ba za a baka ba ma'ana bisa ƙaulin malikiya kenan da suka ce ba ki da haƙƙin kasuru idan tafiyarsa ta saƙon Allah ce ko ga ruwa nan ko don haka za a ba shi iya gwargwadon abin da zai iya ne zai iya kaiwa cin wannan tafiyar tasa an gane al ah, da ya ce a'a bako ake nufi Ibn sabil bako ake nufi ya bako ya sauka a wurin kato ko da mawadaci ne a ɗauki dukiya a bashi ah, da yawa fuqahaul iraq kuma suna cewa ibn sabil shine wanda ya fita aikin hajji. tunda koda yana da abin da zai ce guziri kuma yana buƙatar tsaraba da sauransu don haka ya halatta a bashi sai na ƙarshe wa fi sabilillah duka kusan jumhurin malamai sun tafi akan fi sabilillah ana nufin wanda suka fita jihadi don ɗaukaka kalmar Allah kamar yadda sayyidina Abdullahi dan Abbas yake faɗa amma wasu daga cikin su kuma sun tafi akan halaccin yin haka bayarwa ga wanda suka fita aikin haji ana shi ma ya halatta a bashi kamar yadda Imam Ahmad da Imam Abu eh, Ishaqa ibn Rahuya ya faɗa sai mu dakata a hadisi na 33 Allah ya mana afuwa sai السلام عليكم